بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم جمعة bakwai ga watan jumadal ula hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1417 wanda ya daidai da 20 ga watan tara 1996 ashekul imam abul hasan al-ash'ari allah madaukakin sarki ya ji kanshi da mahaifan shi da malaman shi da sauran musulmi baki daya ya ce albabul awwal babi na farko fi ibanati qawli ahli zaghi wal bid'a game da bayyana aƙidoji da maganganun karkatattu da 'yan bid'a wannan babin abin da zai bayyana kenan aƙidoji na 'yan bid'a da sauran karkatattu da bayani akan irin maganganun su munana sai ce amma ba'adu bayan haka fa inna kasiran min az-za'ighina anil haqqi min al-mu'tazila ka sani da cewa ya kai mai karatu ko ya kai mai saurare da yawa daga cikin karkatattu waɗanda suka karkacewa gaskiya daga cikin 'yan ƙungiyar mu'tazila wa ahalil qadar da 'yan qadariya za mu zo za a yi bayanin waɗannan insha Allah ta'ala ba da daɗe wannan ba 'yan ƙungiyar mu'tazila da 'yan ƙungiyar qadariya da bambanci tsakanin 'yan qadariya da 'yan qadiriya to 'yan qadariya anan yake cewa ba 'yan ɗariƙa qadiriya ba malat bihim ahwa'uhum ila taqlidi ru'asa'ihim son zuciyarsu ya karkatar da su sun ratayi da shugabanninsu kadai suke bi wa mamma bamin aslafihim da kuma waɗanda suka shuɗe daga waɗanda suka gabace su akan irin waɗannan aƙidoji fata'awwalul qur'ana ala ara'ihim sai suka yi wa alqur'ani ta'awili gwargwadon yadda suka ga dama gwargwadon ra'ayinsu ta'awilan lam yunzilillahu bihi sultana suka yi qur'ani ta'awilin da Allah bai saukar da dalilin da zai sa a irin wannan ta'awili ba wala awdaha bihi burhana Allah bai bayyana wata hujja ta cewa su irin wannan ta'awili ba wala naqaluhu an rasul rabbil alamina kuma ba su ɗauko wannan irin ta'awili nasu ba daga manzon ubangijin halitta sallallahu alaihi wa sallama wala an salafil mutaqaddimin kuma ba su ɗauko wannan fassara daga malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai waɗanda suka gabata ba fa khalafu riwayati sahaba ridwanullahi alaihim sai su waɗannan mu'tazila da 'yan kadariya suka saba wa riwayoyin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama riwayoyin da sahabbai suka yi annabiyillahi salawatullahi alaihi wasalamuhu daga annabin Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi riwayoyin da ke bayani fi ru'yatillahi azza wa jalla bil absar waɗanda suke bayani akan ganin Allah mai buwaya da ɗaukaka da idanuwa za a ga Allah a ranar alkiyama a cikin aljanna da idanuwa to sai 'yan kadariya da mu'tazila da sauran fatattu sai suka saba wa waɗannan riwayoyi gashi kuma sahabbai ne suka yi su daga annabi sallallahu alaihi wa sallama wa qad ja'at fi zalika riwayatu min al-jihat al-mukhtalifa haqiqa riwayoyi sun zo daga bangarori daban-daban waɗanda suke tabbatar da cewa za a ga Allah a ranar alkiyama da idanuwa wa tawatarat bihal asar kuma maganganun sahabbai da tabi'ai sun zo birjik suna bayani akan haka wata taba'at bihal akhbar hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama sun zo a jere dalla dalla suna bayyana cewa za a ga Allah a ranar alkiyama da idanuwa aqida ta farko kenan ta mu'tazila da yan kadariya da batattu suka ce wai ba za a ga Allah ba a ranar alkiyama wannan muguwa aqida su ce yanzu yana kawo bidiyoyinsu ne zai zo kuma ya kulla babi ya kwankwatsa waɗannan maganganu nasu aqida su ta biyu wadda take muguwa sai ce wa ankaru shafa'ata rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama lil muznibina sa'annan su yan kadariya da mu'tazila da sauran yan bid'a suka yi inkarin ceton manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ga masu zunubi manzon Allah zai yi ceto a ranar alkiyama ga waɗanda suka mutu suna wani saban Allah wanda bai kai shirka ba to su waɗannan batattu sai suka ce manzon Allah ba zai ceto ba to wannan bata ne ورد الروايات في ذلك عن السلف المتقدمين duk riwayoyin da suka zo daga magabata sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka biyo bayan su sai su waɗannan 'yan kadariya da mu'tazila sai suka bangaje waɗannan riwayoyi suka tunkuɗe suka ce faufau manzan Allah ba zai ceto ba dan Allah jama'a a ce an karantar da wannan littafin shekaru talatin da suka wuce a ƙasar nan za a zo a samu wani ya zo ya ce babu ceto ai ba za a samu ba sai dai wanda kalma ta Allah ta riga ta hau kanshi ta kaddara cewa shi batacce ne to sai aka yi ta karanta a mutane maguzanci maguzanci aka yi ta karanta musu da bible shikenan dan haka sai suka ɓace wannan aƙida da zaka zo ka ce babu ceto ceto ƙarya ne aqida ce ta mu'tazila da qadariya gashi fiye da shekara dubu ɗaya abul hasan al-ash'ari yanzu yana bayani alhamdulillahi rabbil alamin Allah madaukakin sarki ya ji kan al-imam abul hasan al-ash'ari kuma Allah ya saka mishi da alheri alƙalamin shi yayi daraja yayi albarka gashi kuma an rubuta yau ana fassarawa bahaushe da hausar shi la haula wala quwwata illa billah wallahi Allah ya mana ni'ima billahi al-azim Allah ya mana ni'ima da ya saukar da alqur'ani ya aiko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sa'annan ya sanar da malamai ilimi aka rubuta gashi abin da muka gada dama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai bar dinari ba bai bar dirhami ba ilimi ne ya bayar kuma shi ya bari gado mun fahimci wannan ko qur'ani da hadisi su ne gadon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi yasa wata rana Abu Huraira ya ga mutane sun dukufa ana ta cin kasuwa ga masallaci ana ta karatun hadisi kala haddasana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama a'a sai abu huraira ya ce jama'a me kuke a kasuwa gashi can ana raba gadon da manzan Allah ya bari zan yan kasuwa kuɗi kawai suka sa a gaba sai suka sheko da gudu ta suke nan kyauta ake bayarwa can kwa sai ka nema da gumunka suna zuwa sai suka ji ana kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai kuma kowa sai ja sai ya tsaya to ka koma da kunya ka tsaya kuma to a bakka a kasuwa shine raban gadon manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kenan mun fahimci wannan ko to saboda haka kun ji wallahi Allah alhamdulillah Allah ya taimake mu Allah ya rufa mana asiri a nan dai duniya kuma muna roƙon Allah Allah ya suturta mana a lahira dalili saboda malamai sun rubuta mana aqida ta annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya sanashe mu ita alhamdulillah wahda Allah ya faɗakar da mu mun gane ta Allah ya taimake mu kuma akan mun amince da ita kuma Allah ya taimaki Hausawa gashi da Hausa ake karanta musu ai an yi izalatul bid'a wa iqamatus sunna an gusar da alwujud wal qidam wal baqa'u an kawo alkitab was sunna kaji akida ta biyu kenan mu'tazila da waɗannan ainihin batattu su suka yi inkarin cewa babu ceto amma mu cikin aqidan mu akwai ceto manzon Allah zai ceto bayan Allah na gari za su ceto qur'ani zai ceto azumi zai yi ceto duk ga sunan abubuwa za a zo za a yi bayanin su insha Allah ta'ala wa jahadu azabal qabri aƙidar su waɗannan ta uku ita ce suka yi musun azabar kabari suka ce azabar kabari kwata-kwata ƙarya ce ba ta wa annal kuffara fi quburihim yu'azzabuna suka ce ƙarya ne ba za a yi wa kafirai ainihin azaba a kabari ba ma'ana cewa kafirai za a yi musu azaba a kabari din nan to su waɗannan sai suka yi musun haka sun yi musun azabar kabari umuman to da aka ce da su to kafirai fa ai yana cikin aqidan mu wa annal kuffara fi quburihim yu'azzabuna kafirai ma za su sha azaba a kabarinsu sai mu'tazila da su da jahamiya da su da ainihin qadariya suka ce ƙarya ne babu wata azaba kabari kwata kwata bata wa qad ajma'a ala zalika sahabatu wat tabi'un bayan kuwa gashi sahabbai da tabi'ai sun yi ijma'i akan cewa azabar kabari gaskiya ce ya tabbata cikin alqur'ani ya tabbata cikin sunnan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa danu bi khalqil qur'an sa'an nan aƙidar su ‘yan ƙadariya da jahamiya ta gaba ita ce su ne wa Allah addini da cewa ƙur'ani ba magana Allah ba ne wai ƙur'ani ba magana Allah ba ne amma ƙur'ani halitta ce cikin halitta Allah naziran li qawli ikhwanihim min al mushrikina wannan magana tasu sun kwaikwayi ‘yan uwansu daga cikin mushrikai allazina qalu in haza illa qawlul bashar mushrikai su ne suka ce wannan alƙur'ani ba magana Allah ba ne amma maganar mutum ce to su kuma yan kadariya da yan jahamiyya da yan ainihin kungiyar mu'tazila suka ce qur'ani ba magana Allah bane halitta ce cikin halittun Allah kun ga maganar su ta yi daidai kenan da waɗancan mushrikai yan uwansu ne kenan suratul mudassir aya ta 25 fa za'amu anna alqur'ana ka qawlil bashar kaga sai suka riya cewa alqur'ani kamar maganar mutum ne haka mushrikan farko suka faɗi haka yan jahamiyya da kadariya da mu'tazila da sauran batattu suka faɗi aƙidar su kenan ta gaba wadda take ɓatacciya ce nan ana bayyana munanan aƙidojin su ne al-imamu abul hasan al-ash'ari zai zo ya musu ruwan bama bamai na ayoyi da hadisai da maganganun as-salafu salihu mun fahimci wannan da kyau ko sai ya ce wa asbatu annal ibada yakhluquna sharra 'yan kadariya da jahamiya sai suka tabbatar da cewa bayan Allah suke halitta sharri duk inda aka ga sharri ya faru to mutane ne suka halicce shi wannan magana ta su naziran liqaulil majus ta yi daidai da maganar majusawa allazina asbatu khaliqaini waɗanda suka ce ainihin mahalitta guda biyu ne ahduhuma yakhluqul khaira ɗaya daga cikin mahalittan yana halitta alheri duk inda kaga alheri to Allah shi daban wal akharu yakhluqu sharra dayan kuma yana halitta sharri aqida majusu kenan to su ma yan kadariya sai suka ce sharri to Allah ne shaytan ne yake halitta shi da shi da sauran bayan Allah alheri kuma Allah ne yake halitta shi to in ka gwada maganar su da su da majusa tafiya su daya kenan abul hasan al ash'ari kenan wa za'amat al qadariyatu anna Allah azza wa jalla yakhluqu al khaira qadariya suka riya cewa Allah mai buwaya da ɗaukaka shi ke halitta alheri wa anna shaitana ya sharra a shaitan kuma shi ke halitta sharri wa za'amu anna Allah azza wa jalla ya sha'u ma la yakunu suka riya cewa Allah maɗaukakin sarki yakan so abin da yake ba kuma zai yiwu ba Allah ya nufi kaza yana son kaza amma kuma abin ya fi ƙarfin shi ba zai yiwu ba wannan cikin aƙida su kenan wa yakunu ma la yasha'u kuma abin da Allah baya so yakan faru ya fi ƙarfin Allah ya faru wannan duk cikin muguwa aƙida su kenan fa waɗannan munanan aƙidojin su yau ake bayyanawa wai suka ce abu yakan faru ko Allah ya so ko bai so ba kuma ko Allah ya so kaza ya faru abin kuma zai iya fin ƙarfin Allah ya ki faruwa khilafan lima ajma alaihi almuslimuna wannan magana ta su ta sabawa abinda musulmi suka haɗu akai min anna ma sha Allahu kana na cewa abin da Allah ya so ya faru shi yake faruwa wa ma lam yasha lam yakun abin da Allah bai so ya faru ba ba zai faru ba wa raddan li qaulillahi azza wa jalla kuma sun faɗi wannan magana ta su sai ta zama ta tunkuɗe magana Allah mai buwaya da ɗaukaka da Allah ya ce wa ma tasha'una illa an yasha Allah babu abin da za ku so ya faru sai dai abin da Allah ya so ya faru shine zai faru to kaga su sun tunkuɗe wannan magana kenan suratul insani aya ta 30 fa akhbara sai Allah maɗaukakin sarki ya ba da labari anna la nasha'u shay'an illa wa qad sha'a Allahu an yansha'ahu cewa babu abin da zamu so ya faru sai in Allah ya so wannan abu ya faru sannan wannan abu zai faru wa liqaulihi ta'ala sa'annan kuma hawa suka tunkuɗa magana Allah maɗaukakin sarki da Allah ya ce walau sha'a Allahu maqtatalu da Allah ya so to da ba su kashe junansu ba da ba su yi yaƙi ba ashe duk kaga wannan na nuna mana ba abin da zai faru sai Allah ya so سورة البقرة آية تقريبيو دا همسن دا أكو ولقوله تعالى كما في زمان مغانا تاستاتون كتا مغانا الله من أوكا كنسركي دا الله يتي ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها دا من سو دا قوة نري من أينهم باش شريشي دا من شريد دا قوة نري تو أما دا بمسو حكا بابا في زمان با قوة نري نيزي زمان شريي با أشي في أبن دا الله يسوي فارشي يكي فاروا سورة السجدة آية تشاء أكو ولقوله تعالى kuma dai su 'yan kadariya suka saba magana Allah maɗaukaki da ya ce fa'alun lima yuridu Allah mai aikata abin da ya nufa ne suratul buruji aya ta sha shida kaga wannan aya ta tabbatar da cewa abin da Allah ya nufa shine kawai zai iya afkuwa ولقوله تعالى مخبرا عن نبيه شعيب أنه قال كما قدريا سكساقا ومغنى الله مدعوكتين سركي ودي بعد لاباري غمد النبي شعيب annabi shu'aib ya ce wa ma yakunu lana an na'uda fiha illa an yasha Allahu rabbuna ba zai yi mu koma cikin addinin maguzanci da shirka da muka baro ba sai dai idan Allah ubangijinmu ya so haka ta faru to wasi a rabbuna kulla shay'in ilma ilimin ubangijinmu ya ishi komai amma mu inda yadda muke so ne ba yadda za a yi a ce mu koma kafirci to amma in Allah ya so mu koma to za mu iya komawa mun fahimta ashe wannan ya nuna al'amarin shari'a da bata a hannun Allah yake sai abin da ya so shi zai faru amma su yan kadariya suka ce a'a ba haka abin yake ba suratul a'raf aya ta 89 ولهذا سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة saboda haka manzon Allah ya kiraye yan kadariya cewa su ne maguzawan wannan al'umma manzon Allah Allah ya nuna mishi Allah ya mishi bayani ya sanar da shi cewa za a zo a samu wasu mutane suna inkarin waɗannan abubuwa na cikin aƙidar shi to sai manzon Allah ya ce su majusawa ai su a kadariya su ne ainihin majusawan wannan al'umma lafazin hadisin shine alqadariyatu majusu hadhihi al'umma kadariya su ne majusa majusa wannan al'umma suna sallah suna azumi suna zakka suna hajji sun iya larabci duk sun iya waɗannan abubuwa akwai mahaddata alqur'ani a cikin su amma manzon Allah yace su ne maguzawan wannan al'umma da sallarsu da azumin su da komai bai hana su zama maguzawa ba dan me sun ɗibo wasu aƙidoji na maguzawa sun aƙidanta wa kansu shi yasa karka ruɗi kanka sallarka da azuminka da zakkarka da hajjinka baki ɗaya za su amfane ka in baka shirka amma har kai shirka ka zama ba maguje duk sallarka baki ɗaya in ka mutu wuta zaka tafi kai tsaye duk duniya da lahira babu wanda zai fitar da kai Allah ya shiryar da mu wannan hadisi wanda ke bayyana cewa annabi ya ce kadariya su ne majalisawan wannan al'umma الإمام أبو داود يا أينه رويت وانا حديثي الأمبر حديثي ندبو هدو دا تريشي دا تشسئن دا تايا أتكين أينه كتاب السنة هكا الإمام الحاكم يا فتد وانا أينه حديثي أتكين لتافن شي المستدرك على الصحيحين أتكين مجلد نفرقو شافي نتمانين دا بيار هروا يو وانا حديثي الإمام أحمد يا فتد شي أتكين لتافن شي المسند أتكين مجلد نبيو شافي نتمانين دا شدا دا إن دا داوا الإمام أبو بكر الآجوري يا فتد وانا أينه أتكل لتافن الشريعة أتكن أينه شافي نتلي آية دتسئن دي دي الإمام أحمد يا ذاك فتد وانا حديثي أتكن مجلد نبيار شافي نتلي هؤلاء شدا لشافي نتلي هؤلاء بقوي har wayo Abu Dauda ma ya fitar da shi wannan hadisi a cikin ainihin lamba hadisi na dubu hudu da ɗari shida da casa'in da biyu daɗin daɗawa al-Imam Ibn Majah ma ya fitar da shi a cikin muqaddimar littafin shi as-Sunan Shafi na casa'in da biyu ko kuma lamba hadisi na casa'in da biyu waɗannan ainihin dukkan ainihin mafadir littattafai da muka faɗi sun ruwaito wannan hadisi daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama mabambanta kamar sa Abdullahi ibn Amr ibn al-As da Abdullahi dan Umar da ainihin Huzaifatu bin Yaman da Jabiru dan Abdullahi da Abu Huraira da Sayyidina Umar Allah ya kara musu yarda baki daya su suka ruwaito cewa manzon Allah ya ce ɗan kadariya su ne maguzawan wannan al'umma to tambaya ko akwai yan kadariya a Najeriya ba yan kadiriya ba yan kadariya masu musun irin waɗannan abubuwa akwai su birjik har cikin kungiyar izala akwai su ba cikin kungiyar ɗariƙa ba kawai har cikin kungiyar izala akwai irin waɗannan gaskiya in ta zo fa billahi lazi ku bari a faɗi ko ko ba kwa so sai an faɗi ko za ku mutu in akwai maguza cikin yan ɗariƙa ku bari a faɗi ba gaskiya ba ce in akwai cikin yan izala ku bari a faɗi dan me in ba ka so wani na so a faɗi akwai waɗanda suke manya ne ma cikin malaman izala aka samu suka zo suka ɗauko waɗannan aƙidoji fa kuma suna nan har yanzu ba wanda ya miƙe musu raddi cikin ƙungiya. sun ce ceto ƙarya ne azabar kabari ƙarya ne kuma suna nan har yanzu ana dama da su cikin al'amarin izala to haka ake addinin musulunci yan ɗariƙa sai su saba manzon Allah a zo a yi musu lugude na ayoyi sai a samu wasu yan izala su saba sai a yi shiru wallahi kun zama azzalumai in kuka yi wasa ba za ku samu aljanna ba saboda Allah ya ce wala yanalu ahdi zalimina duk wanda ainihin yake saba yake zalunci to ba zai samu alkawari da Allah ya na cewa zai rahama da ba da aljanna a ranar alkiyama ba to duk wanda ya kauce kawai a fito a nuna mishi a kuma bayyana jama'a in yaki karban gaskiya amma wane dan kungiyarka ne ya ɗauko bid'a kayi shiru wane ba dan kungiyarka bane yana ɗariƙa ya ɗauko bid'a kayi bayani wallahi azimi ka zama azzalimi Allah ba zai taimake ka a rayuwarka ba shi yasa ba abin da ya shafe mu kai ɗan ɗariƙa ne ɗan izala ne kai ɗan shi'a ne kai ɗan aikin gwamnati ne ma'aikacin kasuwa ne kai ka shafi ainihin aikin kasuwanci ne ko ma me kake yi in matsala ta zo sai a faɗi kuma abin da ake ce maka shine wala qad wassayna allazina utul kitaba wa iyyakum an ittaqullaha ka ji tsoron Allah mana ka karɓi abin da aka gaya maka amma ai yau an yi karatu yau an zagi malaman kungiya yau an zagi shehunan ɗariƙa yau an kafirta imaman imaman shi'a yau an kafirta gwamnati duk wannan lajadwa ba zai biya muku bukata ba kawai ku saurari gaskiya in kun ji ta ku ji abin da ba gaskiya ba ku zo ku bayyana mana mana a faɗa abin da yake gaskiya amma dan me za ku rinka cutar da mutane duk wanda ya ɗauki aƙida ta maguzanci kowane ne sai a bayyana mishi in yaki to ya tabbata ba ma guje saboda cikin aqida ba a kafirta mutum bi mujarrad i'tiqadihi bi aqidatin ma daukar aqida kaza in mutum yaje dauko ta aqidar ta kafirci ce amma a ka'ida aqida ta salaf ba za a kafirta shi ba sai an mai bayani kai wannan aqida da ka dauka fa kaji kaji kaji sai ya cije akan ta sai a ce to ka zama kafiri sai a zo ai wa'azi a ce duk mai aqida kaza ya zama kafiri haka ake yi mun fahimci wannan da kyau ko to haka abul hasan al-ash'ari ya ci gaba da bayani yake cewa wali hadha sammahum rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama majusu hadhihi al-umma saboda haka manzon Allah ya kiraye su cewa su ne maguzawan wannan al'umma su yan kadariya li'annahum danu bi diyanatil majusi saboda su yan kadariya suna bin addini irin na maguzawa wa zahu aqawilahum kuma maganganunsu da na maguzawa irin su ɗaya babu bambanci wa za'amu anna lil khaira anna lil khaira anna lil khairi wa sharri khaliqaini suka riya cewa alheri da sharri to yana da waɗanda suka halicce su daban-daban mahaliccin alheri daban mahaliccin sharri daban kama za'amatil majusu zalika kama yadda maguzawa suka riya wannan aqida wa annahu yakunu min ash-shururi ma la yasha'uhu Allah kama qalat al-majusu yan kadariya suka ce akwai sharrori da bala'o'i da masifa waɗanda sukan faru sun fi ƙarfin Allah ko Allah baya so sai sun faru saboda sun fi ƙarfin Allah cikin aƙidarsu kenan wai annahu yakunu min ash-shururi ma la yasha'uhu Allah sharrori sukan faru waɗanda Allah bai so su faru ba amma sai su fi ƙarfin ƙudura da irada Allah sai su faru kama qalatil majusu kamar yadda maguzawa suka faɗi sun ɗauko aƙidoji irin nasu kenan wa za'amu yan kadariya suka riya cewa annahum yamlikuna dhurra wan nafa'a su suna mallakar ainihin wato cutarwa da amfanarwa li anfusihim dunallahi za su iya cutar da kansu ko su iya amfanar da kansu ko Allah ya so ko bai so ba ko ya yarda ko bai yarda ba za su iya amfanar da kansu za su iya cutar da kansu raddan li qaulillahi azza wa jalla li nabiyhi sallallahu alaihi wa sallama wannan magana ta su sun bangaje maganar Allah madaukakin sarki da ya gaya manzon Allah ya ce kulla amliku li nafsi naf'an wala barra ka ce ba ni iya mallaka wa kaina amfanarwa ko cutarwa illa ma sha Allah sai abin da Allah ya so to manzon Allah kenan ba zai iya cutarwa ko amfanarwa ga kanshi ba sai abin da Allah ya so ya same shi amma su yan kadariya sun ce za su iya jawo kansu cuta da kansu za su iya jawo kansu amfani da kansu ko Allah bai yarda ba suratul arafi wannan aya ta zo aya ta 188 wa iraban anil qur'ani wannan magana ta su ta zama bijirewa da tawaye ga alqur'ani wa amma ajma alaihi ahlul islam kuma wannan magana ta su ta zama tawaye da ainihin bijirewa ga abin da malamai ko kuma mutanen da ke bin addinin musulunci musulmi kenan suka haɗu akai wannan magana ta su ta saba wa alqur'ani ta kuma saba wa ainihin ijma'in al'umman musulunci وزعموا أنهم ينفردون بالقدرة على أعمالهم دون ربهم ‘yan kadariya suka ce su sun kaɗaitu suna da ikon ainihin wato su aikata kaza ba tare da ainihin Allah maɗaukakin sarki ya nufa ba ma'ana ayyukansu ɗin nan da suke yi da kai da komowarsu na addini ne ko na rayuwa to suka ce su da kansu suna da ikon tabbatar da waɗannan ayyuka ko rashin tabbatar da su ko Allah ya nufa ko bai nufa ba fa asbatu li anfusihim al-ghina an Allah azza wa jalla kaga anan sun tabbatar wa kansu cewa kenan su wadatattu ne ba su da bukatar komai a wurin Allah tunda in ka ce zaka iya yin abu ko Allah ya so ko bai so ba zaka iya barin abu ko Allah ya so ko bai so ba ma'ana kai ma wadatacce ne kamar Allah kenan wa wasafu anfusahum bil qudra ala ma lam yasifu Allah azza wa jalla bil qudrati alayhi suka siffanta kansu da kudura da iko irin siffantawar da basu yi wa Allah mai buwa da ɗaukaka ba sun ɗauki matsayi sun baiwa kansu na ƙudura da iko wanda yake Allah ma basu bashi wannan matsayin ba kama asbatat al-majus lish-shaytani min al-qudrati ala sharri ma lam yuthbituhu lillahi azza wa jalla kamar yadda majusawa maguzawa suka tabbatar da cewa shedan yana da ikon ya aikata sharri ikon da ike ko Allah maɗaukakin sarki ba su tabbatarwa da cewa yana da ikon tabbatar da wannan abu ba amma su majusa sun tabbatarwa da shaidan to su ma waɗannan sai suka tabbatar da ainihin al'amarin haka kama aqidan majusawa din fakanu majusa hadhihi al'umma dan haka kadariya fa sun zama maguzawan wannan al'umma iz domin kuwa danu bi diyanatil majus suna bin addinin maguzawa wa tamassaku bi aqawilihim sun rike maganganunsu wa malu ila abalilihim kuma sun karkata sun bi wannan ainihin bata da su ‘yan maguzawan suke kai wa qannatun nasa min rahmatillah wa ayasuhum min rauhihi suka ɗebe wa mutane tsammani daga samun rahama Allah kuma suka nuna mutane cewa babu wani sauƙi da za su samu a wurin Allah wa haka mu alal usati bin nari wal khuludi fiha suka hukunta cewa masu saban Allah idan suka shiga wuta to za kuma su dawwama a cikin wuta din mun fahimci wannan ko ma'ana saban Allah kowane iri kai shirka ce ko ba shirka ba kabira ce ko sagira ce kowane iri kai suka ce zaka shiga wuta kuma in ka shiga ka dawwama a cikin ta kenan har abada to wannan aqidar tasu khilafan liqaulillahi ta'ala ta saba wa magana Allah madaukakin sarki da Allah ya ce wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah yana gafara laifin da bai kai shirka ba ga wanda ya so to mun fahimci yadda aqida salaf take yanzu ko zaka ji ana magana sai ai sauri a kawo aya sai a ce manzon Allah ya ce to aqida annabi da sahabbai kenan amma duk littattafan ku da kuke karantawa na maguzanci din nan zaka ga fa ba a kawo aya sai dai ai ta surutu hakan nan ana kawo ainihin falsafa da mantiki da ilmul kalam duk wannan ilmomin gaba ɗaya wuta za su kai wanda ya mutu akan su Allah ya kiyaye suratul nisa'i aya ta 48 wa za'amu anna man dakhala an-nara la yakhruju minha 'yan kadariya suka riya cewa duk wanda ya shiga wuta ba zai taba fita daga wannan wuta ba khilafan lima ja'at bihi riwayatu ar rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama wannan magana ta su ta sabawa abin da ya zo a cikin riwaya daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama anna Allah azza wa jalla yukhriju qauman minan nari cewa Allah mai buwaya da ɗaukaka zai fitar da wasu mutane daga wuta ba da anin tahishu fiha bayan waɗannan mutane sun kone a cikin wuta ɗin wasaru himaman kuma sun zama garwashi to Allah maɗaukakin sarki zai fitar da su ta hanyar ainihin ceton annabawa da manzanni da mala'iku da salihan bayi da makamantansu saboda me saboda waɗannan mutane ba su shirka ba amma saban Allah suka yi wanda yake bai kai shirka ba to kuma Allah bai nufi da ya gafarta musu ba tunda ya ce liman ya sha'u to su ba su shiga cikin waɗanda Allah ya so da ya gafarta ba don haka Allah maɗaukakin sarki sai saka su a wuta su ƙone su baƙi su zama gawayi amma sai Allah ya fitar da su daga cikin wutar sai ya musu rahama wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya ruwaito shi sai ka duba ainihin Fathul Bari sharhin Bukhari na Al-Hafiz al-Allama Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah a mujalladi na 11 shafi na 299 da kuma ay 299 da kuma al-Imam Muslim a lamba hadisi na 182 duk baki ɗaya sun ruwaito wannan hadisi al-Imam Darimi ma ya ruwaito wannan a cikin Sunan Darimi a cikin juz'i na farko shafi na 27 zuwa 28 wannan kenan wa dafa'u an yakuna lillahi wajhun su waɗannan 'yan ƙungiyar ƙadariya da jahamiyya da mu'tazila da sauran karkatattu suka riya cewa wai ba zai yiwu a ce Allah yana da fuska ba sai suka tunkuɗe wannan magana ma'a qaulihi azza wa jalla tare da cewa Allah madaukakin sarki ya ce wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram komai zai hallaka abin da zai ragu kadai shine fuskar ubangijinka wanda ke da girma da daraja wannan aya ta tabbatar da Allah na da fuska ko to amma su sai suka tunkuɗe wannan aya kuma suka ce ba ma'anarta kenan ba Allah ya kiyaye to wannan aya ta zo a cikin suratul rahman aya ta 27 wa ankaru an yakuna lahu yadani yan kungiyar kadariya da sauran waɗannan batattu suka yi musun cewa wai Allah na da hannaye suka ce ba su yarda Allah na da hannaye ba ma a kaulihi tare da cewa Allah madaukakin sarki ya ce lima khalaqtu bi yadayya kai iblis dan me kake sujuda ga adamu wanda na halicce shi bi yadayya da hannaye na ashe Allah na da hannaye kenan suratu sad suratu sad aya ta saba'in da biyar wannan aya ta zo wa an karo an ya kuna lahu ainani su yan kungiyar kadariya da mu'tazila da jahamiya da sauran waɗannan batattu suka yi musun cewa Allah na da idanuwa biyu suka ce ba su yadda Allah na da idanuwa biyu ba ma a kaulihi tare da cewa Allah ya ce ta jiri bi a ayunina jirgin ruwan annabi Nuhu yana gudu akan idanuwan mu guda biyu ashe Allah na da idanuwa guda biyu kenan to ka ji aqida ta annabi kenan al-aqidatu salafiyya annaqiyya gyararriya faratar lailuha kanhariha allati la yazighu anha illa halik duk wanda kaga ya bace bayan ga alqur'ani da hadisai dama Allah ya rubuta shi cikin halakakku ne in ba haka ba qur'ani ya nuna cewa Allah yana da fuska Allah yana da idanu guda biyu me maka zafi ina ruwanka ka zo ka ce a'a Allah bai da waɗannan abubuwa wanne kafirci ya kai ka haka wanne burbushin jinin maguzanci ne a gaban ka ya kai ka ga ainihin karkatar da abin da Allah ya ce shin kafi Allah sanin kanshi ne da ya bada labarin kanshi kafi Allah sanin darajar kanshi da tsarkake kanshi daga siffofi na halittu ne Allah madaukakin sarki ya ce yana da idanuwa kai ma sai ka ce yana da idanuwa sai ka fassara haka kuma da kanshi sai da yace laisa ka mislihi shay'un Allah babu wani abu da ya kama da shi wa huwa samiul basir amma kuma Allah mai ji ne kuma Allah mai gani ne wannan ya nuna Allah na ji Allah na gani amma babu halittar da take da ji da gani irin na Allah ba dole ne suna ya zama ɗaya siffa kuma ta zama ɗaya ba mota tana da ido kai ma kana da ido jirgin sama na da ido komai gashi nan za a ce yana da ido amma duk waɗannan abubuwa irin su ɗaya ne ba irin su ɗaya ba kare na da fuska jaki na da fuska mutum yana da fuska agogo ma na da fuska duk menene fuska amma dukkan su kuma tunda sunan su ɗaya ya nuna irin su ɗaya to ashe tunda Allah yake yana da fuska sai ka ce Allah na da fuska amma fuskan nan kai ma ka san ba irin taka bace dan me tunda yace fala tadribu lillahi al-amsal kar ku buga misalin halitta Allah ku ce Allah iri kaza ne kar ka zama mushabbihi kana kamanta Allah da halittun shi kuma kar ka zama ainihin mu'affil kana ainihin cewa babu ko kuma ka zama ainihin mu'awwil kana ainihin cewa ai wannan abu ba haka ma'anar shi take ba sai ka murde ma'anar tashi duk waɗannan baki ɗaya batattu ne a cikin ainihin aqida Allah ya shiryar da mu to Allah madaukakin sarki ya ce tajri bi ayunina jirgin ruwan annabi nuhu na gudu akan idan mu suratul qamar aya ta 14 wa liqaulihi kuma Allah madaukakin sarki ya ce wa litusna'a ala aini kuma na raya ka ne na sa maka albarka ne dan ka rayu ka yi albarka din ala aini akan idona ashe Allah na da ido kenan suratul faha aya ta 39 to sai dai mu gaskiya an yi rashin sa'a a ƙasar nan tafsiran da ake karantawa a ƙasar nan fa baki ɗayansu waɗanda ake mutane tamsiri da su to gaskiya saboda Allah akwai ashariyanci a ciki shi yasa wallahi azimi sai ku yi a hankali duk tafsiran ku akwai jinin ashariyanci a ciki birjik galiban waɗannan ayoyi an murɗa ma'anarsu in ka je ka ɗauka to za ka ga kuma saɓanin abin da ake karanta maka na aƙidar salaf to shi yasa sai ka yi taka tsantsan don haka in kana son tafsiri wanda yake as-salafi to ka tabbatar da ka mallaki tafsirin ibn kafirin a ɗakinka ka tabbatar da cewa ka mallaki tafsirin al'imam ibn jariri ne tabari a ɗakinka da sauran tafsirai waɗanda suke tabbatar da abubuwa a kan sunna yadda suke amma in ba haka ba to za a yi wambani wamba ka bani ba za ka zo ka rabu da muguwar aƙida ka faɗa kuma cikin muguwar aƙida a inda kuma ka amince kuma akwai kuskure a ciki. وفي هذا القدر كفاية كو الله يشير يدهم تشيني سي الله سي الإمام أبو الحسن الأشعري الإمام العلامة المحقق الفطين إمام الأشعريين يتي وأنكروا أن يكون لله علم su mu'tazila da jahamiya da kadariya suka yi musun cewa Allah na da ilimi suka ce bai halatta a ce Allah na da ilimi ba to dai dama ɗayan abu biyu ne ko ilimi ko jahilci to in aka ce Allah bai da ilimi to yana da mai kenan to bakin ya sari ɗanyen kashi mu ba za mu faɗa ba mun fahimta to su wai kadariya suka ce ba zai yiwu a ce Allah na da ilimi ba ma a kaulihi tare da cewa Allah madaukakin sarki ce anzalahu bi ilmihi Allah ya saukar da alqur'ani bi ilmihi da ilimin shi Allah din suratul nisa'i aya ta 166 wa ankaru an takuna lillahi kuwa mu'tazila suka ce ba zai yiwu a ce Allah na da ƙarfi ba ba su yadda a siffanta Allah da ƙarfi ba ma a ƙaulihi tare da cewa Allah ya ce zulquwatil matin Allah yana da matukar ƙarfi to amma su kuma suka ce ba zai yiwu a ce Allah na da ƙarfi ba suratul zariyati aya ta hamsin da takwas sai mun zo wurin da malam zai rugurguje waɗannan maganganu duk baki ɗaya zaka ji to waya suke fassara waɗannan ayoyin dan zaka yi tunani a'a to ga magana karara limaza hadu an sawab me yasa suka kauce wa abin da yake daidai to zaka ji irin munanan fassarorin da suke yi mun fahimci wannan da kyau ko to wannan ainihin aya zulquwatul matin ta zo cikin suratul zariyat aya ta 58 wa nafu ma ruya anin nabi sallallahu alaihi wa sallama suka kore abin da aka ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yanzilu kulla lailatin ila sama'id duniya cewa Allah yana sauka a kowane dare yana zuwa sama ta duniya dama Allah ya ce ar-rahmanu alal arshi stawa Allah mai rahama ya daidaitu a bisan al'arshi ya yayi daidaitu a mun yi imani da abin kai tsaye babu ta'awili babu takyifi tunda Allah ya ce ya daidaitu to mu ma mun yadda ba za mu ce istaula ai muguwar fassara ba ba za mu ƙara wa Allah ba a'a istawa alal arshi bila takyif wala tashbih wala tamthil jaryan ala aqidati salaf ashabil hadith radiyallahu ta'ala anhum ajma'in mun fahimci wannan da kyau ko to su waɗannan kadariya da mu'tazila suka ce ba su yarda a ce Allah yana sauka a kowane dare zuwa ainihin sama ta duniya ba duk gashi nan kuma haka ake ta zuwa anewa mutane tamsiri da watan azumi ko tamsiri haka ake cewa ƙasa Hausa shi yasa muke cewa don dama ba tafsiri ake ba tamsiri ake sai abin aikin da ake sai daidai da sunan da ake faɗi dama dai tafsiri ne a wurin malamai to amma mu a ƙasa Hausa tamsiri ake yi shi yasa sai ka je ka samu masu sauraron tamsiri sun kwanta kamar buhuna a gaban mai tamsirin yana ta su kuma suna bacci mun fahimta saboda mai tamsiri ake ba tafsiri ake ba shi yasa duk sanda aka zauna karanta mutane hadisai ana bayani yadda ya kamata sai ka ji sun ce a sa tamsiri saboda wannan tamsiri din ba abin da yake kara musu sai in an zo a jawo musu kissa ce ka yau an yi karatu ai wata kissa da aka ja shi yasa ko ga aka saka mutanen kasan mu shafa labari shuni a tun ba dan haka ba a wuni daya dan me za a ware wa ƙarya minti talatin a gidan rediyo da daddare minti sha biyar da rana minti sha biyar mun fahimci wannan karatun hadisi a ware mishi awa ɗaya tak a cikin mako amma ƙarya kullum tana da rabin awa mun fahimci wannan samma'una lil kadhibi akaluna lis suhuti ƙarerayin banza a ta sauraron su sannan a take ciki da haramiya ya za a yi addu'a Allah ya karba abu ne mai wahala saboda wani sahabi ya zo ya ce manzan Allah ya rasulullahi ka roki Allah duk abin da na roka Allah ya rinka amsa manzan Allah ya ce kai kuma ka rinka cin halal amma ka take cikinka da zalunci da haramiya ka yi awa ɗaya kana addu'a kana gama sai amma ko maka a bakka ba wanda zai karba ba za ta je ko ina ba Allah ya kiyaye to su waɗannan suka kora cewa Allah maɗaukakin sarki yana sauka kowane dare zuwa sama ta duniya tare da cewa annabi ne ya faɗi haka mun gane wannan ko wa ghairi zalika mimma rawahu thiqatu ar rasulillahi sallallahu alaihi wasallama da ma dai wasu abubuwa daban-ban da ba waɗannan ba waɗanda amintattun mutane suka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallama amma yan kadariya da yan aqidan murji'a da yan jahamiyya da 'yan haruriya da makamantansu duk suka ce waɗannan abubuwa gaba ɗayansu ƙarya ne ba su yarda da su ba mun fahimci wannan haka suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbai da manyan tabi'ai malaman hadisi irin su Imam Malik da Imam Ahmad haka suka yi musu karan tsaye fa su suka yi wa waɗannan karan tsaye amma wani mataki aka ɗauka don ai musu raddi idan ba a karantar da mutane waɗannan aƙidojin ba dole ne mutane za su karɓi shi'a dan waɗannan aƙidojin duk da muke faɗi su ma 'yan shi'a aƙidojin su kenan an fahimta ka je kana karatun akidojinsu ko kana ainihin sauraron maganganunsu su ma duk akidojinsu kenan saboda me saboda da khawarijawa da mu'tazila da shi'a da jahamiyya da murji'a da su waɗannan haruriya da duk baki ɗayansu matsotsarsu guda ce ita ce su ba sa tsotso iliminsu daga qala Allahu qala rasuluhu qala sahabatu laysa bitamwihi ba sa tsotsowa daga Allah ko daga annabi sallallahu alaihi wasallama ko daga sahabbai daga ina suke tsotsowa daga ilmul kalam da mantiki da falsafa saboda haka zaka samu littattafan su cike suke da waɗannan hayaniya babu ayoyi babu hadisai a ciki sai waɗanda ba a rasa ba da suke kawo su su ma su murɗe ma'anarsu an fahimci wannan da kyau ko to shine al-imamu abul hasan al-ash'ari in ka kalle shi yadda ya isdarin wannan hadisi sai ce wana fu maru ya anin nabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan ƙadariya sun tunkuɗe abin da aka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya ji kan al'imamu abul hasan al-ashari amma a ilmance ya yi kuskure a gurin malaman hadisi saboda hadisi idan sahihi ne ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama ƙa'ida ta haramtar da a ce ruwiya saboda duk inda aka ce ruwiya hukiya ƙila an ruwaito an hikaito an ce to a ka'idan malaman hadisi wannan maganan mai rauni ce to wannan hadisi da abul hasan al-ashar ya kawo hadisi ne sahihi ɗari bisa ɗari babu kura ko ƙwaya ɗaya a kan shi lafiya lau yake to amma sai malam ya ce ruwiya an ruwaito to sai a ce malam ya yi kuskure dama ka'ida a cikin malaman usul sai suka ce li kulli jawadin kabwatun duk wani mai kokarin gyara kuma zaka same shi shi ma da nashi tintiban ko to shine wannan kuskure ne yayi amma a wurin malaman hadisi hadisi in sahihi ne sai a ce qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ai kaga sauran hadisan da ya ishara ya kawo su duk baki daya sai isdarin su da siga wadda take kai tsaye tana nuna daga annabi sallallahu alaihi wasallama aka samo su mun fahimci wannan da kyau ko to Allah madaukakin sarki ya ji kanshi ya gafarta mishi to a dangane da hadisin nuzul cewa Allah madaukakin sarki yana sauka a ɗaya bisa uku na ƙarshen kowane dare yana cewa ina mai bukata ya faɗi a biya mishi ina mai abin da yake so ya faɗi za a amsa mishi wannan hadisi ya inganta haka kuma al'amarin yake kawo shubuha da cewa ai asbahin Najeriya ta saba wa ta Amerika ta Amerika ta saba wa ta Saudi Arabia ta Saudi Arabia ta saba wa ta Jamus to da wanne za a yi aiki sai a ce tunda dai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa to mun yadda da wannan abu kai tsaye kamar yadda manzon Allah ya faɗa balle ma malamai sun ba da amsa akan haka za mu zo babi musamman akan wannan za mu kawo amsoshin akai amma a takaicen takaitawa al-imamul allama البحر الفهامة شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية هنا ده لتافي أكن هكا سننش شرح حديث النزول littafi ne shi juz'i girman sa ɗaya da wannan al'ibana an usulid diyana ibnu taymiya yayi sharhin wannan hadisi ɗaya bayan ɗaya Allah madaukakin sarki ya ji kan ibnu taymiya kuma alherin Allah ya kai gare shi duk wata shubuha da wasu tsinannin duniya suka kewaya suka kawo suka ce ibnu taymiya ya ce sai ka samu ibnu taymiya yana da littafi da ya bayyana gaskiya akan abin to da ike la'anannu ne sai su ce kada ku karanta littattafan in ana karatun kar ku saurara wai dai tunda sun batar da ku to ku zauna a cikin kogon bata din nan a idan gaskiya kuka faɗa in wani ya zo zai faɗi saɓanin wannan a saurara mana tunda kun tabbatar da gaskiya a zukatan mutane babu abin da zai batar da su sai dai wanda ya zama dama can batacce ne amma ka ce kada ku saurara kada ku karanta dan me to wai ba a son ka gano gaskiya ne saboda kai an yi maka an lulluɓa maka maciji ne sai aka kulle maka shi a cikin buhu aka ce ɗauki wannan ka ganshi tattasai ne ka je a yi maka miya kana zuwa gida da ka bude sai kaga ya zaro kai shi kenan to abin da suke muku kenan yanzu suna lullube muku ne sai an ji ranar alkiyama za ku zo kuna tsine wa juna kuna tsine musu albarka manyan banza manyan wofi su kuma suna cewa ƙarya kuke dama can kuma batattu ne don haka muka samu ikon batar da ku to ya Allah waɗannan manya na banza da suka batar da mu kai musu azaba ninki biyu sai Allah ya ce ninki biyu za a yi wa kowa cikin ku kai ma shegen kanka ne ai kai da aka ce maka kakka saurara ka je ka ki saurare din kai waye zuwa kai ka ce da karfin tsaya kakka saurara shawara kawai ya baka yake kada ka saurara kuma ka ji shawarar shi a to yaya shi ka saurare shi to dan me zai ce ka a saurari wani yaya ka karanta littafin shi to dan me zai ce kaka karanta littafin shi to akwai wani shedani sunan shi ibnu batuta dan yawon duniya ne dan gantali ne daga Najeriya ya tafi Ghana daga Ghana Kamarun daga kaza yana yawo baki daya yana da littafi Rihlat ibn Batuta to wannan malami amalahu Allah bima yastahiq duk abin da ya cancanci Allah ya mishi Allah ya mishi ya rasu kamar shekaru 600 da suka wuce sun yi zamani ɗaya da ibnu taymiya sai ya ƙarya ƙaryar da ya ita ce ya ce ya je ƙasar dimashka masallacin da ibnu taymiya yake karantarwa sai ya samu ibnu taymiya yana karantar da hadisin nuzul cewa Allah na sauka a ƙarshen dare wai sai ibnu taymiya ya nuna wa ɗaliban shi yadda Allah yake sauka ɗin sai shi ibnu taymiya ya sauka daga kan mimbari ɗin zuwa matakala ta ƙasa yace kamar yadda kuka gana ya haka to haka Allah ke sauka a ƙarƙashin wannan magana tashi yana son ya ce ibnu taymiya mushabbihi ne to ƙarya yake ibnu taymiya ba mushabbihi bane amma al'alam ne as-salafi al'alim ne as-salafi malami ne wanda yake salafi ne bin aqida annabi da sahabban shi to malaman hadisi duk inda kai ƙarya suna nan suna ganin ka kamar tsuntsu ne a cikin keji duk inda ka kai ka komo sun san sun riga sun saka ka a kwana da malaman hadisi suka auna da wannan rana da ya faɗi cewa ya je ya samu ibnu taymiya a wannan masallaci da tarihin ibnu taymiya sai aka ga a wannan ranar ibnu taymiya yana can kirikiri na kurkukun ƙasar misra ba ma ya cikin ƙasar siriya gaba ɗaya wannan ranar da shi wannan mutum ya faɗi cewa a wannan ranar ya samu ibnu taymiya wannan ranar ta yi wa ibnu taymiya yana cikin kurkuku ne da aka kama shi akan da'awa yana karantar da aqida annabi sallallahu alaihi wasallam aka yi shi qal'a ta ainihin can misra to daga nan sai aka gane ibnu batuta makaryaci ne dan yawon gantali ne dan iska ne to wannan rahila ta ibnu batuta an fasara ta da yaren faransanci an fasara ta da yaren turanci dan dai a samu dama batar da mutane amma malaman hadisi ahlul hadisi humu ahlul rasuli sun tashi sun yi aikin nasu sun kare abin da yake gaskiya ne to har abadan abidina sai Allah ya tabbatar da malaman hadisi har mahadi ya bayyana insha Allah duk inda aka yi ƙarya sai sun ce ai wannan ƙarya ne ga gaskiya nan faradiyallahu ta'ala an ahlul hadisi to shine sai malam yake cewa wa kadhalika jami'u ahli bid'a min al-jahmiyya wal murji'a wal haruriyya yace kamar yadda ka ji yan qadariyya da jahmiyya da ainihin sauran waɗannan yan bid'a sun ainihin yi musun waɗannan al'amura to haka nan dukkanin yan bid'a daga cikin jahmiyya da murji'a da haruriyya dukkansu sun yi musun waɗannan al'amura gaba ɗaya da muka faɗi ba 'yan kadariya ne da jahami'a da jahamiya da mu'tazila ba kawai a'a duk wani ɗan bid'a zaka samu yana musun waɗannan abubuwan ku rinka sauraron tafsirin su in sune muku da watan azumi za ku ga suna ta faɗa dan me za a ce Allah a sama yake dan me za a ce Allah na da hannu to su ne kun ji to shine aka saka wannan littafi ana karantar da mutane aqida wadda ta annabi sallallahu alaihi wasallama wadda idan ba akan ta ka mutu ba shikenan kaya asara ka shiga uku ka lalace shi yasa akwai littafai mu muna da su ƙananan littafai na aqida ta salaf malaman islamiya masu karantar da yara da mata an kuka zo zamu ba ku je ku taswirin su ku yi photo start ku je ku karantar da su amma wallahi in kana karantar da hayatul islam wallahi kudin haram kake ci kudin haram kake ci addu'a ka ba za ta shiga ba malamin islamiya ka ji kai kuma inda haram za ta bullo maka kana karantar da maguzanci ka zauna ka karantar da alwujudu samuwa wal qidam wal wai Allah ne samu me kana koya mutane maguzanci ana ɗiban albashi ana baka ranar alkiyama ka ci haramun wuta zaka tafi sai in Allah ya nufe ka da gafara kun je yan islamiya yau za ku je kuna raddi gaban yan yara kenan ko kuma ko ai aiki ya same ku fa to shine sai yake cewa ahli zaigi fi mabtada'u wa khalaful kitaba was sunna waɗannan dukkan su karkatattu ne a cikin bidi'o'in da suka kago saboda sun sabawa alqur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa ma kana alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ashabuhu sun sabawa aqidar da annabi da sahabban shi da mutan gidan shi suke akai ina yan shi'a masu cewa suna son mutan gidan annabi yan shi'a saboda la'anannu ne fa ba su kauna annabi ma yadda suke cewa suna kaunar mutan gidan annabi din kuma mutan gidan annabi din da suke kauna suwaye da alhassan da husaini dawa sai fatima sai ali a ina khadijatul kubra uwar fatima ita ba kwa santa ka taba jin wani kamar yadda yake nassaba kanshi yana cewa shi alhassani ko al'alawi ko alfatimi ko alhusaini ka taba jin wani ya ce alkhadiji ya ce shi jikan khadija ne a to ya zai ya zama jikan khadija tun da inda fatima ce kakashi ya kamata ya koma can sama kenan dan khadijatul kubra ta fi fatima daraja to kuma ƴaƴan manzon Allah su kenan waɗannan fatima ce kadai to ina sauran fa su ba ahlul bait bane sannan da shara da shari'ar musulunci da lugal arabiya in aka ce ahlu daga alu ne a in aka ce mutan gidanka mutan gidanka sai aka ware ƴaƴanka kadai kwaya biyu rak ko kwaya daya sai aka ce wannan ita ce mutuniyar gidanka ita ce mutan gidanka matanka da sauran ƴaƴanka fa waɗannan ba mutan gidanka bane mutum yazo ya ce ai ni ina kaunan mutan gidanka amma ban kaunan matanka ƴaƴanka su wani da su wani ban kauna amma wance kadai nake kauna a to tun farko sai ka ce wance kadai nake kauna a gidan amma dan me zaka yaudara to Allah ya tona asirinku an fara karanta al-ibana an usulid diyana da Hausa ɗariƙa kake yi to za a faɗi aƙidaka kuma sai an yi maka lugude na raddi shi'a kake sai an bayyana aƙidaka sai an maka lugude na raddi duk wata bid'a da ka ƙirƙiro akan aƙida wallahi in Allah ya raya mu kashinka ya bushe gwamma ma ka batta insha Allahu ta'ala wa ma zalika ala Allah bi aziz mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu wa ajma'at alaihi al-umma ka fi'l al-mu'tazila wal qadariyya ya ce kuma sun saɓawa ainihin abin da al'ummar musulunci ta haɗu a kai kamar ne kamar aikin mu'tazilawa da ƙadariya wa ana zakirin zalika baban baban al'imamu abul hasan al'ashar ya ce zan gaya maka waɗannan abubuwa ɗaya bayan ɗaya babi babi shay'an shay'an kaɗan kaɗan insha Allahu in Allah ya so zan yi maka bayani akan waɗannan aƙidoji babi babi kaɗan kaɗan ba dalla dalla za a yi maka bayani qur'ani da hadisi da maganganun sahabbai yace wa bihil ma'unatu wat ta'yidu a wurin Allah muke neman taimako da karfafawa ba ma nema gurin kowa duk wanda ya san yana ba mu taimakon shi kowaye yace au ai wannan faɗan da suke ai mu muka ɗaure musu gindi ka kwance yanzu nan dan Allah in dai kai dan halal ne ka kwance a wurin Allah kaɗai muke neman taimako da ƙarfafawa ba ma nema wurin kowaye alhaji ne ko gwamna ne mai anguwa ne ko dagaci hakimin gari shugaban kungiya shehun ɗariƙa imamin shi'a kowane ne kai kake cewa da bazakka muke rawa a ƙarƙashin wannan aƙidar in dai kai ɗan halal ne ka kwance a yanzu abin da muka ce kenan kowaye ba mu rage ba fa mun fahimta alazuri ga muke magana kasar na ɗauka kowaye ya kwance yanzu wa bihil ma'unatu wat ta'yidu a wurin Allah muke neman taimako a wurin Allah muke neman ya karfafe mu akan waɗannan bayanai wa minhu at-tawfiq wat tasdidu a wurin Allah muke neman dacewa da bin hanya wadda take kyakkyawa miƙaƙƙiya to wannan babi na farko kenan da ke bayani akan aƙidoji munana na 'yan kadariya da sauransu waɗanda duk kuka ji mun faɗi sunayensu ɗin nan an fahimci wannan da kyau ko to a yanzu shine za mu fassara muku waɗannan ɗaya bayan ɗaya duk sanda ka ji mun ce aljahamiyya din nan to nisbatun ila jaham ibn safwan akwai wani jaham dan safwan to shine shugaban su to ana danganta su gare shi ne sai a ce jahamiyya wa humul jabariyya wa humul jabariyya al khalisa su ne tsantsar waɗanda ake cewa jabariya in ka ji an ce jabariya ko jahamiyya duk ɗaya ne wafaqul mu'tazila fi nafi sifatil azliya da su 'yan jahamiyya da mu'tazila sun yi daidai wajen tunkuɗa siffofi na tun azal ga Allah wa zadu alaihim ashiya'a ukhra sai dai su ainihin jahamiyya sun ƙara wasu munanan aƙidu akan ainihin su 'yan mu'tazila din to duk sanda kaji mun ce jahamiyya to kaji su aƙidojin su kuma su ne waɗannan kaji an faɗa ko kuma kaji asalin su kaji wanda ya kafa musu wannan ɓata din almurji'a kuma duk sanda kaji mun ce almurji'a wa hum asnafun su kuma murji'a kungiyoyi ne a cikin su sinfun minhum yaquluna la yadurru ma al-iman ma'asiya wani wata kungiya wani bangare daga cikin suna cewa in dai kai imani da Allah to duk saban Allah da kake ba komai ka ci gaba da imanin ka ya wanke komai kama la yanfa'u ma al-kufr ta'a kama yadda suke cewa matakar kai kafiri ne ko kai da'a ga Allah wannan da'a ba za ta amfane ka ba to mafiyancin mutanen kasar nan su ma an zuba musu wannan aqidar sai a ce ai in kafiri ne to ba abin da zai amfane shi idan mutum ya shirka da aikin shi ya lalace a kun saba wa sunna ba haka abin yake ba duk wani kafiri duk wani mushriki duk wani wanda ya wani abu wanda yake da aqida ta kafirci duk in ya kyakkyawan aiki sai Allah ya rubuta mishi ladan ya aje gefe guda ran da ya dawo ya tuba sai a zo a tabbatar mishi da wannan abu ran da ya mutu akan wannan ainihin muguwar aqida waɗannan ayyuka da lada da aka zuba mai suna nan a rubuce sai ranar alkiyama sai Allah ya nuna mishi su sai tankaɗe su ya sheƙe su sai su bi iska shi kuma a ce ai wuta da shi to kaji aqida ahlus sunna kenan amma aiki Allah baya bata aiki a nan duniya saboda Allah ya ce inna la nudhi'u ajra man ahsana amala Musa Allah madaukakin sarki ba ma tozartar da ladan duk wanda ya kyautata aikin shi sai Allah ya ce man kaga fa'idar kai karatun ilimin usul kenan ko man min alfazil umum inna la nudhi'u man ahsana amala wanda din ya kyakkyawan aiki ba za a bata mishi ba to in ya mutu da imani sai aikin ya amfane shi in ya mutu kafiri sai a ajiye wannan aiki da lada sai an je alkiyama sai Allah ya ce wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura sai a bar aikin sai an nuna mishi kaga aikin ka ko yana kwalai yana kwadayi yana kwalama zai shiga aljanna sai a ce a tunda ka mutu kafiri kaga aikin nan naka sai a sheke sha iska kaga wannan ya fi ban haushi fa daga tashi a ce tafi wuta gashi kana ga kamar zaka shiga aljanna sai a ce a'a tunda ka mutu kafiri sai a lalata aikin anan sai a ce kai kuma ka tafi wuta to aqida ahlus sunna kenan abin da ya saba waɗannan fa to wannan aqidan masu irja'i ce murji'anci ce to kun ji amma ai an ta koyar da mutane a cikin ahlus sunna haka ko la haula wala quwwata illa billah kaje ka dauki littafin al-muhalla ta al-Imam Ibn Hazm al-Zahiri a cikin mujalladi na bakwai da littafin silsilatul ahadith sahiha wa shay'un min fiqhiha wa fawaidiha da kuma tafsirin al-Imam al-Qurtubi a cikin mujalladi na ɗaya juz'i na biyu da mujalladi na biyu juz'i na uku zaka sha bayani dalla dalla insha Allah an fahimci wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu to to waɗannan ainihin su ne a takaice bayani dangane da jahamiya da murji'a sai mun zo karatu na gaba za a yi bayani insha Allah game da suwaye mu'tazila suwaye qadariya suwane ne ainihin haruriya insha Allah ta'ala za a yi bayani akan haka subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika